This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niyya da kuma murya aurewa kenan kuna kuma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com jama'a salamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kowa shirinmu na yau lahadi 29 ga watan maris da fatar an wayi gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ladan ibrahim ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai zaɓe a najeriya ya shiga rana ta biyu biyo bayan tsaikon da aka samu na rashin isan malaman zaɓe a rumfunan zaɓe a kan lokaci da kuma 'yan takaddama da aka samu na na'ura jami'an tsaron ƙasar somaliya sun kawo ƙarshen mummunan kwantan ɓaunin da 'yan ƙungiyar al-shabab suka yi wa wani otal a babban birnin ƙasar jiragen sama na yaƙi na haɗin gwiwa da ƙasar saudi arabia ke wa jagoranci sun yi daren mikiya a kudancin ƙasar ta yemen to kanin labaran kenan So we can't agree with it. Can't agree. Let us, us, us, No, no, no. Sun gaya mana wai advertising motors 400 and 405 amma tuku na yawa. Wannan hayaniya ce da kusan baiwa hammata iska a rumfan zaɓe da ke garki phase 2. 237, 238. bayan lattin da aka samu na zuwan ma'aikata mazabo a kan lokaci babban matsalar da yanzu aka samu shine na rashin aikin wasu na'urorin tantance masu zaɓe da aka fi sani da suna card readers Muryoyin wasu masu kada ƙuri'a ta shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokokin tarayyar Najeriya kenan a cikin daren Asabar lokacin da suke ce ce ku ce akan maganar a ci gaba da zaɓe ko kotun da dare ya yi a tashi. da yawan mazaɓu a wasu sassan jihar kaduna sun ci karo da tutsu na na'urar da ake tantance masu zaɓe wanda wannan ya kawo jinkirin da ya sa mazaɓu da dama ba a kammala zaɓen ba har zuwa cikin dare sai dai wasu al'umman ba samu damar kada tasu kuri'an ba sakamakon dakatar da aikin kada kuriyar da wasu ma'aikatan zaben suka yi in kafin lokacin rufe zumfunan zaben ya yi wato misalin karfe biyar da aka ɗeban masu to ɗanɗanon abin da za mu kawo muku kenan bayan labarai yanzu dai ga ladan ibrahim a yawa da yadda duniyar ta waye gari. tare da sallama zaɓe a najeriya ya shiga rana ta biyu biyo bayan tsaikon da aka samu na rashin isan malaman zaɓe rumfunan zaɓen su a kan lokaci da kuma tangarɗan da aka samu na na'ura sai dai rahotanni sun bayyana cewa a sassan da dama da zaɓen ya tafi cikin kwanciyar hankali da lumana yayin da yanzu haka kuma an fara jiran lokacin kidaya kur'an a wasu wuraren da aka kammala jefa kuri'ar sai dai hukumar zaɓen ƙasan ta ce za a ci gaba da zaɓe yau lahadi a wasu mazaɓun da aka ɗage ba a fara kan lokaci ba sai dai yayin da wasu sassan kasan suka gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana amma a jihar gombe 'yan ƙungiyar boko haram sun kai hari a wasu ƙauyuka uku wani wanda ya gani wa idanunsa ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa waɗannan 'yan boko haram ɗin sun kashe mutane hudu sakamakon wannan hari a waɗannan ƙauyukan shi ma gwamnan jihar borno ya ce 'yan boko haram ɗin sun kashe mutane 25 a ƙauyen burutai a ranar jajibirin zaben an dai gudanar da zaben na jiya ne bayan da aka ɗage shi da makonni shida sakamakon ayyukan 'yan kungiyar ta boko haram shugaba jonathan wanda yake shine shugaban kasar a yanzu yana fuskantar dan takarar babban jam'iyyar adawa ne tsohon shugaban kasar na mulkin soja janar muhammadu buhari kuma duka 'yan takarar sun yi alkawarin yadda da sakamakon zaben idan an fidda shi jami'an tsaron kasar somalia sun kawo ƙarshen mummunan kwanton ɓaunar da 'yan kungiyar al suka yi wa wani hotel a babban birnin kasar ministan watsa labarai na kasar muhammad abdul mere ya ce sojojin kasar sun kwace hotel din daga hannun 'yan kungiyar ta al-shabab da misalin karfe 8 da rabi na safiyar jiya asabar lokacin kasar na somaliya ministan ya shaida wa manema labarai cewa mutane 20 ne suka rasa suka rasu sakamakon wannan fito na fito da aka yi da 'ya'yan wannan kungiyar ya ce cikin su sun hada da sojojin kasar da masu gadin hotel din sai kuma wasu fararen hula su shidda da kuma shidda daga cikin 'yan kungiyar ta al-shabab yayin da wasu mutane 28 suka sami rauni iri daban-daban a bayanin ɗaya daga cikin masu wannan hotel din gure haji hassan ya ce waɗannan maharan sun shigo hotel ne ta baya bayan da suka tada wani bom da suka tsorata mutane da shi kana suka kwace hotel din nan take kusan baƙi da ke zaune cikin hotel su hamsin ne aka tsayar da su a jiya asabar lokacin da abin ya faru labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc jiragen sama na yaƙi na haɗin gwiwa da ƙasar saudi arabia ke wa jagoranci sun yi jiran mikiya ga kudancin ƙasar yemen yayin da jami'an diplomasiya da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suka bar yankin na aden inda yake nan ne dama aka fi mayar da hankali akan fadar da ake yi tsakanin 'yan tawayen huti da ke da goyon bayan iran da sojojin gwamnatin kasar. sojojin haɗin gwiwar dai na kasashen larabawa da suka fara kai hari tun ranar alhamis sun ce yanzu suke da cikakken ikon sararin samaniyar ƙasar ta yemen bayan da suka lalata kusan dukkan kayayyakin yakin 'yan huti waɗanda suke da su a aden da sana babban birnin ƙasar sai dai kuma rahotanni sun bayyana cewa an samu matsanancin damuwa a aden ɗin abin da ya kawo wasu shiga kwasan ganima tare da lalata kayayyakin gwamnati kuma wasu sojojin gwamnati suka yi mubaya ga 'yan tawayen jami'an sojan kasar ta yamen suka ce fashewar da rumbun makamai na adin ya yi wanda ke hannun dakarun na 'yan shi'a ya yi dalilin mutuwar mutane da dama a wata majiya wadda ta fito daga kamfanin dillancin labarai na faransa ya ce mutane sama da sittin ne suka mutu a kusa da wannan wuri yayin da sama da 200 suka samu rauni iri daban-daban sarkin kasar saudi arabia salman bin abdul aziz ya shaida wa kungiyar shugabannin kasashen larabawa cewa wannan harin ba za a bari ba sai an dawo da matakan tsaro a kasar yemen da kuma al'amura sun samu inganta a kasar baki ɗayansa yayin da ake kawo ƙarshen lokacin da aka shata game da yarjejeniyar da aka cimma a ƙasar switzerland game da batun makamin nukiliya na ƙasar iran yanzu ya rage wa sauran bangarorin su abin da ya dace wannan shine kalamin kalaman ministan harkokin kasar waje na iran din wato mohammed javaz zarif a wani sakon da ya aike da shi ta duniyar gizo ta twitter ji asabar inda yake cewa kasar iran ita a shirye take ta samar da yarjejeniya mai ma'ana don haka tana jiran sauran kasashen da ake wannan batu da su da su masu yi hakan amma dai manyan kasashen waɗannan duniya da ake wannan batu da su sun ce wajibi ne ƙasar ta iran ta ba da kai bori ya hau sai dai wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa jiya asabar cewa wannan aiki mai wuya kuma mai muhimmanci za a ci gaba da shi har sai an cima matsaya na sadidan ƙasar ta iran dai da ƙasashen nan da ake kira fifa plus one da suka hada da birtaniya china faransa rasha da amurka za su yi zama a ranar talata domin daddalewa a kan ƙasar ta iran ta dakatar da amfani da sarrafa makamin nukiliya domin musayar ɗage mata takunkumin da aka ƙagaba mata wanda ya yi musabbabin yi wa tattalin arzikin kasar illa matunkin jirgin nan na german wing wanda bincike ya tabbatar da cewa da gangan ne ya rafka jirgin a cikin wajen da ake kira french alps ranar talata wanda ya dalilin mutuwar daukacin mutane 150 da ke cikinsa yana tabuwar hankali wanda hakan ba zai bashi damar aikata wani abu na musamman da zai sauya tsarin yadda ake gudanar da shi ba an ji tsohuwar sa na shaidawa wata jaridar ƙasar jamus cewa ya lashe takobin wata rana sai ya yi abin mamaki wannan matar ya shekaru 26 ta shaidawa wata jaridar kasar ta jamus mai suna daily beat cewa shi andres lubis ya taɓa faɗa mata cewa zai wani abu wanda zai canza tsarin yadda ake yin sa kuma duniya za ta gama da jin sunansa wanda kullum za a rika tunawa da shi sai dai mahukuntan ƙasar ta jamus sun ce har yanzu ba su kai ga takardar bayanai daga likitoci ba wanda ke cewa wannan dan talakin yana fama da wata cuta da za ta hana shi tukin jirgi a ranar da wannan lamari ya faru to sai dai kafofin yada labarai na kasar jamus din sun bayyana cewa wannan bawan allah yana fama da matsanancin damuwa labaran duniya kenan kuka saurara. madalla yanzu haka dai ana ci gaba da tattara sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar najeriya yayin da hukumar zaɓe ta ba da damar ci gaba da zaɓe yau lahadi a waɗansu mazaɓen da aka samu tangarɗa kamar yadda muka alkawarta muku za mu iyakar iyawa mu ba rahotannin yadda ta kaya a mazaɓu daban-daban bari mu fara daga birnin tarayya abuja inda wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana da wannan rahoto So we can't agree with it. We can't agree. No, let, let, let, let, let, let us. Let us. Let us. No, no, no. Sun gaya mana wai admitted voters 403. 405 Wannan hayaniya ce da kusan baiwa hammata iska a rumfan zaɓe da ke garki phase 2 a lokacin da aka kammala ƙidayar kuri'u bayan an gama zaɓe. Wasila Muhammad wacce aka yi abin a idanunta ta yi min ƙarin bayani. Muna nan after the accreditation suka announce mana wai muna da 405 accredited voters ko ba haka ba. Amma dai two were disqualified because they had a problem. uku ne accredited voters in mun zo pdp eh, ta samu 218 apc ta samu 199 eh, eh, kowa ta samu daya an disqualifying biyu an ncc ne ko nicc ne sun samu biyu don allah aka samu vote total vote in ya zama 422 daga ina ne 19 votes ta zama over goma sha tara daga ina ko an ki ko an so dole ne su counting whatever it is wani abu ya faru a nan ba mu san me ya faru ba su da kansu su ya su a wurin sun san me ya faru shugaban matasa na shiyar garki phase 2 ya ce da alamun an so a yi maguɗi a wannan rumfar. sunana shehu peter na zama fcd quarters phase 2 ni ne youth leader kana ganin an yi magudi da guduwa don ita yariyar ni mama bamu yarda da ita ba a ina kake ganin magudin ya taso mu dai bamu gane ba yanzu take giya mana wani na'urorin ma gaba ɗaya wanda asalin ah, na'urorin namban da ya kamata ta yana su wai 600 ai ɗazu da ya kamata za ta gaya mana eh, ga ɗari shida ne amma ga abun da invalid ta ta ce mana wata manual checking kaza kaza kaza kaza ba mu yarda ba. jami'in hukumar zaɓe mai kula da wannan rumfar da ya nemi in sa kai sunansa ya zayyana mafita Two things is going to happen now. Listen to me. And I want us to exert patience and let's look at where the error came from. Ya ce za mu yi abubuwa biyu a nan kuma ina so mu natsu domin mu gano inda matsalar take. Za mu koma kan takardar farko da muka yi tantancewa da ita. Sannan kuma za mu sake kirga ƙuri'un. Kada kowa ya je ko ina. za mu zauna sai mun warware matsalar. Sai dai duk da wannan alama na rashin gaskiya da ya fito fili, Ɗaya cikin masu sa ido a zaben daga cikin gida Najeriya, Eze Dr. M.O. Kanu ya yaba da yadda aka gudanar da zaben. Uh, this election of today is among the best I have ever witnessed. How I wish all Nigerians will emulate what is happening. Chief Kanu ya ce, wannan zaɓe da aka gudanar yau shine zaɓe mafi inganci da na taɓa gani a wannan ƙasa tamu. ina ma da haka za a riƙa yi da za mu samu zaman lafiya ki duba ki gani an yi zaɓe babu faɗa babu tsangwama madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to har yanzu dai muna abuja ga tsaraba da wakilinmu da adamu ilka ya aiko mana wasu masu kada kuri'a mazabar mabushi abuja ke murna sanar da sakamakon rumfarsu abin da ya bayyana dai ana kidayar ƙuri'un gaban jama'a kuma ban ga jami'an tsaro na korar jama'ar ba in ka ɗebe rashin zirga-zirgar motoci da ta sanya wasu daka sayyada zuwa cibiyar zaben da ke da nisa daga gidajensu. sunana muhammad ino tofa yan sanda muna zaune da su lafiya kuma suna kula da mu lafiya ba wani hayaniya tsakanin mu da su. ita siyasa kusan za a iya cewa adawa ce ta wani lokaci me kuke sa ran ya fito bayan kammala wannan zaɓe misali in ka tuna da abin da ya faru a zaben shekara ta 2011. zaben 2011 daya da ya faru wancan da bambanci da wannan an samu riba demokuraɗiyya ma ba taɓa samun demokuraɗiyya gaba ɗaya a najeriya irin wannan zaben da aka yi ba. tumana abin da nake nufi wasu suna ɗan fargabar halin 'yan najeriya watakila wasu in ba su ji daɗin irin sakamakon da ake samu ba ko kuma aka samu su tada hankali. ba da hankali wannan su kwantar da hankalinsu kamar inna janar ce mu yi haƙuri to mu yi haƙurin mu ci gaba da kuma haƙurin mu tsaya mu kira a tada shugaba jonathan ma ya ce a yi haƙuri a kada kowa ya tada hayaniya kuma shi bai son jinin kowa ya zube a dalilinsa to ai dama haka ake son shugabanni su magana mai kyau gaba ɗaya kowane magana mai kyau za a bi ƙarin wannan wa'adin zaben bai shafi rumfuna da dama da tuni suka kammala kada ƙuri'a su da samun sakamako a matakin rumfa ba. Muhammadu dan mai albasa Boko na cikin waɗanda suka kammala zaben. Wasu wurare da yawa ana irgawa ne an riga an gama komai lafiya ba tashin hankali ba fara ba komai. A'a mu kan ba mu bukatar wani wari. In ka ɗebe kafafen labaran yanar gizo da ke hasashen yadda suke ganin sakamakon zaben zai kaya. Zaunonin kafafen labaru na jiran sahihin sakamako ne daga shugaban hukumar zaben Farfesa tahiru Jega. Nasura da kai Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. To daga Abujan kuma sai jihar Adamawa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da wannan rahoto. kawo yanzu matuni aka fara kirga kuri'u a jihohin adama da taraba bayan kammala zaben shugaban kasa da na dattawa da kuma na 'yan majalisar wakilai zaben da aka yi cikin tsanaki pdp apc apc pdp pdp apc apc to sai dai kuma yayin da ake hada hancin kuri'un wata sabuwa ta kunno kai a jihar Taraba inda babban baturen zabe na karamar hukumar Ibi game da fushin masu kada guriya biyo bayan a ringizon katunan zabe na yan takarar majalisar wakilai da ake zargin yayi. Eh abin da yake faruwa shine wato an fita ana ta accreditation na kai lokacin da ya kamata a zo da ballot paper sai aka zo da ballot paper na shugaban kasa kawai a Idila ka gane Abin da shafi Senate na ballot paper da kuma reps to sai sai ba a fito da shi ba. Eh. Da aka je matasa hankali ya tashi sai aka ji aka bi aka samu mu EO ka gaji ko electoral officer kenan lan inda laka gane da eh. sai fara wani inda inda sai aka gane ko na rashin gaskiya sai abin ya harzuka mutane sai har aka fara dukansa to dukansa da ake yi da ya ga cewa haikan ana so za halaka shi shine sai fito ya faɗi gaskiya yace barista Isiyaka Waziri asalin member representing Ibi Bukari yanzu president member shine ya yace wayannan ballot paper a wurin sa ya ba shi 20 miliyan shi kuma ya ba su ya ba shi wasu da yawa daga ciki. Don saboda haka ya hakuri shi zai koma zai samu yin siyaka abin ya zama to har hankali ya tashi da da sojoji da abin da suka zo suka yi ta harbi an har harbi wani yaro ma wani yaro mu na ibi yanzu haka a wata magana da nake gaya maka ana layi kawai sai suka nuna wa mutane ba bonus paper ko da guda daya hannu kawai dai hukumar zabe a jihar Taraba mata ce komai ba dangane da wannan badakalar ko da yake rundunar yan sandan jihar ta tabbatar da wannan lamari inda ma ce komai na tafiya yanzu cikin tsanaki ASP Joseph Kwaji shine kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban jami'in zaɓen nan akwai ballot paper ko na house of representative ne wanda bai zo da su ba to akan wannan ne suka bi suka nema su mar duka su tsaron wannan da nan suka kubutar da shi to ko yan takara ma ke cewa ne game da sakamakon da aka so mu samu komanda abdulaziz murtala ya dan tsohon gwamnan jihar adamawa na cikin yan takarar kujerar sanata a jihar Adamawa. duka ɗaya zan ɗauka daga allah ne don ni a gabana kan ban ga alama ba inda abu kullum yake ma mutum zafi idan ai aka yi masa maguɗi ne amma yadda muka tafiya kan nan babu alama magudi idan muka je haka cikin natsuwa ka irga duk abin da Allah ya kaddara shi za mu ɗauka. su ma dai talakan jihar taraba sun bayyana jin daɗin su da yadda zaben ya gudana. kana magana da ardo ibrahim mutum biyu a gasar local government eh, a taraba state. to ya zaɓe ya kasance nan wuraren na. eh zaɓe mu dai ya gudana don sun fito kamar yadda aka ka'ide karfe takwas suka fito suka fara tantancewa kuma an tantance na'ura ba matsala. aka zo kuma karfe ɗaya da minti ashirin muka dawo zaɓe bayan mun dawo zaɓe ba wani hayaniya sai can ba a rasa ba aka samu wani yana gwada ma mutane su jefa wannan su bar wannan shi ne kuma aka zabura a kai ne kuma polisa suka mishi magana ya bari an yi zaɓen da mu taɓa gani ba a tarihin najeriya kamar da yadda hukumar zaɓe ani ta bayyana a ranar litinin ne ake sa ran bayyana cikakken sakamakon zabukan da aka yi ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a Najeriya. To daga Adamawa da Taraba kuma sai jihar Kaduna inda wakilin Isa Lawal Ikara ya tarar da ana tada jijiyar wuya. Muryoyin wasu masu kada ƙuri'a ta shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokokin tarayyar Najeriya kenan a cikin daren Asabar. lokacin da suke ce ce ku ce a kan maganar a cigaba da zaɓe ko kotun da dare ya yi a tashi. Da yawan mazaɓu a wasu sassan jihar Kaduna sun ci karo da tutsu na na'urar da ake tantance masu zaɓe, wanda wannan ya kawo jinkirin da ya sa mazaɓu da dama ba a kammala zaɓen ba har zuwa cikin dare. sai dai duk da haka wasu waɗanda suka riga suka kada ƙur'un nasu ma suna zaune don jin sakamakon abin da suka zaba suna na ma'aza abdurrahman buhari na ga ga dare an kunna fitila har yanzu ba a gama zaɓen ba ne an kusan gama insha allahu ana ta kokarin a gama ne kowa da kowa yana so a sa mai ya sa ƙuri'a ya gama a gama lafiya ba a samu wata hayaniya nan ba a hayaniya a garin ga bulo ka gama ba hayaniya suna na abdurrahman inusa baban larai na yi zaɓe misalin karfe hudu da rabi ga yanzu ba a gama ba dare yi an kunna fitila ya kuke ganin za a kammala har a kai wannan sakamakon eh muna an kusa gama muna fatan alheri a kammala mu jir mai amfani dama dai kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar kaduna alhaji hussein ahmed mahuta ya ce hukumar za ta yi duk mai yiwuwa ganin duk wanda ya hau layi sai an tabbatar da an tantance shi kana a bashi damar kada ƙuri'a ko da ko dare zai yi. To duk inda ta kama sha dole sai an kai dare ba yadda za mu yi tunda aka abin ya kama amma dai ba za a ce ba za a hana kowa yi ba. Fargabar da wasu ke shine ka'ida ku ta ce karfe biyar za a za a tashi za a wuce wannan biyar din kenan in har ba a gama ba. A ai ba ta a ce karfe biyar za a tashi a ce a bashi aka karfe biyar za a tashi in an gama. Da saboda haka ba ta yi wa wanda ke kan layi mu ce mashi a biyar ta yi kai inda za ka ba za a yi ba sai an yi an gama. Ya zuwa cikin daren asabar dinan dai mafi akasarin mazaɓin da na zaga sun riga sun tattara sakamako kuma an tafi da shi zuwa hukumar zaɓe ta jihar Kaduna. Yayin da wasu shugabanni ke bayyana gamsuwa da yadda zaben ya gudana ba ta da tashin hankali ba. Shugaban majalisar sarakuna a jihar Kaduna kuma mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris ya ce ya gamsu da tsarin tsaron da aka samar. Matakan tsaro da aka ɗauka ya ƙayatar da mu kware domin duk da aka duba za a samu eh, masu shanun tabbatar da shanin tsaron zaman lafiya mutane wannan abin farin ciki ne kuna fata 'yan takara duka wanda allah ya bashi ya yi allah godiya wanda bai samu ma ya Allah godiya domin Allah ke ba da mulki ga wanda yake so Allah kuma ke karɓar ga wanda yake so. Shi ma dai gwamnan jihar Kaduna Alhaji Mukutar Ramalan yaran da ya zaɓe a mazaɓar ta unguwar Kaura a Zaria ya bayyana gamsoshi da yadda mutane suka natsu wajen yin zaɓe. Wannan zaɓe yadda duk ake tunani Allah ya kawo sauƙi domin mutane sun fito da yawa domin su kada ƙurunsu kuma ana yin shi cikin mutunci babu hayaniya babu tada hankali kuma yadda mutane suka fito aka tantance su akwai ban sha'awa kwarai da gaske kuma yanzu da mutane suke kada ƙuri'unsu shi ma akwai ban sha'awa ba inda muka sami tunanin wani na ƙoƙarin ya tunzura wani ko ya cutar da wani ko kuma ya sa wani dole yi abin da baya so wannan abin mun tafi a haka zai taimaka kwarai da gaske kuma daga abin da na gani in an ci gaba da haka aka kare a haka to za a samu zaɓe mai inganci har zuwa lokacin da rahoton nan ke haduwa cikin dare dai hukumar zaben jihar kaduna bata ce wani abu game da sakamakon ba domin da yawan mazaɓuma ba su riga sun ka kawo sakamakon nasu ba sai dai tuni wasu masu kada ƙuri'ar sun fara tura sakamakon mazaɓinsu zuwa ga 'yan uwansu tun da an faɗi sakamakon a nan take isa lawal murar amurka daga kaduna a najeriya To bari mu karkare a jihar Borno inda har-haren da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai bai hana al'umma neman kada kuri'a ba sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana waɗansu ma'aikatan zaɓe sun dakatar da kada kuri'a tun kafin karfe biyar da doka ta ƙayyade. Irin yadda aka soma kirga wurku a jihar Borno kenan bayan kammala zaben 'yan majalisun tarayya da na shugaban kasar Najeriya an dai fuskanci wasu matsaloli da dama dangane da wannan zaɓe musamman ma a birnin Maiduguri da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da yanzu hakan ake da kananan hukumomi goma sha shida cikinta cikin ƙananan hukumomi ashirin da bakwai da ake da shi a jihar jihar borno sakamakon yan rigingimin boko haram da ya daidaita al'umma daga garuruwansu na je ziyarci mazaɓar shatimari 1 ɗaya daga cikin mazaɓar da ke gundumar lamisar mari. wato a angon da aka fi sani da lawan bukar jackson ɗaya daga cikin angonin da yayan ƙungiyar boko haram suka yi kamari a shekarun baya wanda har sa mutanen wannan anguwa suka ƙaura sai da yanzu hakan komo ya koma kamar yadda yake da da dubban mutane da na tarda a wannan wuri na ta ƙoƙarin kada ƙuriyarsu bayan gwamnan jihar honorable kashi shatima ya kada tasa ƙuriya na kuma ziyarci ɗaya daga cikin sansanin 'yan gurin hijira na garin goza da ke makarantar gamman college a garin maiduguri inda nan ne ma na tada sarkin gozan alhaji muhammadu shehu idrisa timta inda shi ma ke gudun hijira kuma wanda yake ɗaya daga cikin sarakuna guda biyar da zakan ke cikin birnin maiduguri ya zo kaɗa tasa ƙuri'a ga ma abin da ke cewa mu al'ummar mu na mutanen goza we are scattered wajaje da dama state da dama suna nan as idps amma ni da kaina matsayin sarki gwamnati ta sa ni na je na kawo jama'a na yi musu gargadi a biyan da doka take ba ɗaya mu a cikin maiduguri bismillah lahi ta'ala za a gama wannan zabe cikin lami lafiya kuma yanzu da nake muku magana a haka ba nan gaman college kadai bane centers na mutanen goza akwai wani a arabic teachers college akwai wani a alkaleri akwai wani kuma a nan eym sai dai wasu al'umman ba samu damar kada tasu kuri'an ba sakamakon dakatar da aikin kada kuriyar da wasu ma'aikatan zaben suka yi in kafin lokacin rufe zumfunan zaben ya yi wato misalin karfe biyar da aka ɗeban musu ga ma abin da haɗe daga cikin irin waɗannan mutanen ke shaida mini Ni sunana Muhammad Ibrahim yanzu na zo uh, biyar sauran kwata na yamma jefa kuriya na da shi aiki na ya dan dauka lokaci na to da nazo suka ce wai uh, sun gama kasawa yanzu suna kirgawa ne ba dama in zabe dama kamar karfe nawa aka baku aka ce za kirga wannan za fara wannan kada kuriya eh za fara da karfe 1 zuwa karfe 5 na yamma shine dokan Eh, INEC da. Sai dai shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya tabbatar mana da aukuwar wani lamari na wani hari da wasu mahara suka kai garin Burate da ke karamar hukumar biyu a kudancin Borno wanda har ya sanadiyar mutuwar mutane 25 a ranar jajibirin zaben. gama abinda abin da gwamnan ke cewa. Boko Haram sun kai hare-hare sun kai ah, sun kona garin Buratai can a karamar hukumar biyu sun kashe mutane 25 sun na mutane talatin don kwamishinan na ilimi ɗan gari ne ya je ya duba abin da ta'addar da suka yi kuma ya zo ya min waya yake ga abin da ya same su dama mutanen su za su yi zabe a miringa ne but alhamdulillahi duk da kashe-kashe da suka yi mutane na ji labari sun fita miringa sun kada kuriyarsu wanda suka rasu Allah ya ji kansu ni ma nan da kwana biyu uku insha Allah zan tafi in ba su hakuri abin da ke addaban mu kowa ya sani talauci ne da jahilci da rashin abun yi da sauransu dole mu haɗa kai mu yaki abubuwan da ke addaban kasa bai cancanta muna faɗa mulki daga wajen Allah ne ba wanda ya isa ya bada mulki so yau an kama waɗansu labarar papers ma za su kai labari. haka ma rahotanni daga garin galda da ke karamar hukumar fika a jihar yobe na nuni da cewa wasu mahara sun afkawa mutanen wannan gari a lokacin da suke kokarin kada ta su kuri'a yayin da ake samun matsaloli daban-daban a rumfunan zaɓe kama daga rashin samun isassun kayayyakin zaɓuɓɓukan kan lokuta da matsalar na'urar tantance masu kada kuri'a da aka dinga samu a wurare da dama da ma satar katunan zaɓe kamar yadda wani mazaunin anguwar bayan kwatar sai shaida min tawaitar ho ya ce wasu ne dai suka zo cikin kayan sarki suka kwashe sakamakon zaɓen nasu sannan suka ɓace da shi an da ya dage gudanar da wasu zababbukan a jihar yobe da ke shirin arewa maso gabacin najeriya sakamakon rashin samun kayayyakin zaɓe da ma rashin isowar wasu kan lokuta yayin da aka gudanar da wasu zababbukan a jihar yobe ba tare da samun wani matsala ba sai da irin ƙananan matsalolin da ba za a rasa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaishe ku duka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington yana cewa karfe 1 da minti 27 na asuba kafin mu karkare ga tishin muhimman kanin labarai. zaɓe a najeriya ya shiga rana ta biyu biyo bayan tsaikon da aka samu na rashin isan malaman zaɓen rumfunan zaɓen su akan lokaci da kuma tangarɗan da aka samu na na'ura sai dai rahotanni sun bayyana cewa a sassan kasar da dama zaben ya tafi cikin kwanciyar hankali da lumana yayin da yanzu haka an fara jiran sakamakon zaben a wurare daban-daban da aka kammala jefa kuri'a sai dai hukumar zaben kasar ta ce za a ci gaba da zaɓe yau a mazaɓun da aka ɗage ba a fara a kan lokaci ba sai dai yayin da wasu sassan kasan suka gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali amma a jihar gombe 'yan kungiyar boko haram sun kai hari a wasu ƙauyuka uku wani wanda ya gane wa idanunsa ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa waɗannan 'yan boko haram ɗin sun kashe mutane 24 sakamakon wannan harin a waɗannan ƙauyukan jami'an tsaron ƙasar somaliya sun kawo ƙarshen mummunar kwantan ɓaunan da ƙungiyar alshabab ta yi wa wani hotel a babban birnin ƙasar ministan watsa labarai na ƙasar mohamed abdi mireye ya ce sojojin ƙasar sun kwace hotel ɗin daga hannun 'yan ƙungiyar ta alshabab da misalin karfe 8 da rabi na safiyar jiya asabar lokacin ƙasar ta somaliya To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirinmu na hantsi mu ci gaba da kawo muku rahotanni kan zaɓukan Najeriya. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.